barkan da sake saduwa a wannan bigire mai albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar ari cikin garin lafiya na jihar nasarawa a wannan yini mai albarka in juma'a 20 ga watan juma'a da ula shekara na 1438 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da sha bakwai ga watan biyu shekara na dubu biyu da goma sha bakwai a kalandar miladiya domin ci gaba da tafsirinmu na alkur'ani mai girma wadda muke yi mako-mako a wannan masallaci a wancan sati mun tsaya a ƙarshen aya na ɗari da saba'in da bakwai na wannan sura mai albarka suratul bakara haka yanzu za mu ɗora daga aya na 178 da fatan Allah madaukin sarki ya mana jagora bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal amanu kutiba alaykum لكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء الإنسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم نعم. ولكم في القصاص حياة يا sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suke imani kutiba alaikum alqisas an wajen wajabta muku kisasi wato yin daidaito wajen ɗaukan fansa dangane da wanda ya yi muku laifi kutiba alaikumul qisasu fil qatla an wajabta muku yin daidaito wajen yin hukunci dangane da lamarin mutanenku da aka kashe alhurru bil hurri ɗa in ya kashe ɗa a kashe shi wal'abdu bil abdi hakanan bawa in ya kashe ɗa shi ma a kashe shi in ya kashe bawa a kashe shi ma'ana in bawa aka kashe muku kuma bawa za ku kashe wal'unsa bil'unsa haka nan mai da mace idan mace aka kashe muku kuma mace za ku kashe kwanta fansa faman ufiya lahu min akhihi shay'un duk wanda aka yafe masa wani abu daga ɗan uwansa mana daga hukubar da ya cancanta a yi masa sakamakon kisa da ya yi ɗan uwan a nan imma shi wadda aka kashin kafin ya mutu ya ce ya yafe ko kuma waliyansa bayan mutuwansa sun ce sun yafe to duk wanda aka yafe mashi wani abu na abin da ya cancanta a yi masa na kisasi din nan fattiba'un bil ma'ruf to wanda suka yafe ɗan su bi shi ta hanyar da ta dace wajen karɓan abin da suka nema a wurinsa a madadin kisa ɗin shine diyya. wa ada'un ilaihi bi ihsan shi kuma to ya bayar da abinda aka yi yarjejeniya cewa zai bayar ba za a kashe shi din ba ta hanya na kyautatawa zalika takhfifun min rabbikum wannan sassauci ne daga ubangijinku wa rahma da kuma jinƙai faman i'tada ba'da zalik duk wanda ya shishigi ya wuce gona da iri bayan an yi wannan yarjejeniya falahu azabun alim to yana da azaba mai tsanani walakun filkisas haya kuma lallai kuna da rayuwa ta musamman a cikin alkisas. shine rama kisa da kisa wato daidaito wajen yin haka ɗin kuna da cikakken rayuwa a cikin yin haka ɗin ya ulil albab ya ku masu hankali la'allakum tattakun domin kuka samu taƙawa an sharanta muku hakan nan ne ya ku masu hankali don ku zanto masu kawa waɗannan ayoyi guda biyu ayoyin da suke magana a kan kisasi malamai suna tattauna munasabar waɗannan ayoyin guda biyu da ayoyin da suka gabata ko musamman da ayar da ta gabata na faɗa muku cewa a makasid ɗin wannan sura wanda sheikh muhammad abdullah daraz ya ambata wannan ayatul bir da ita aka rufe muƙaddima ko mashiga da aka yi wa maksudi na uku na wannan sura ɗin ko wanda maksudi na uku ɗin shine bayani filla-filla dalla-dallan bayani dangane da shari'o'in musulunci sannan muka ce a ayatul din abinda aka yi an bayar da dunkulallen fihirisa ne na abinda na shari'ar gaba ɗaya sannan daga wannan ayar na 188 har izuwa ayar eh, abin nan 283 ko da 282 kenan wa in kuntum ala safarin lam tajidu katiban farihanun maqbuda daga wannan ayan ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum alqisas har izuwa wancan aya din ayoyi 106 bayani ne akan abin da aka dunkule a cikin wannan aya ayatul bir to wani abun kayatarwa da ban mamaki shine cewa da aka tashi fayyace wannan aya ɗin an fara ne daga ƙasa kamar da shi abdallah da razi ke cewa an fara ne daga ƙasa in ba manta ba da aka ambata daga ƙarshe a cikin aya ɗin shine haƙuri har ma aka bambance tsakanin li'irabi muka ce muku ɗaya daga cikin taujihin da malamai suka yi wannan annasbu alal ikhtisas domin nuna mahimmancin wannan abin ko wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa ba's to da wannan aka fara bayani ba kawai da na ƙarshen aka fara bayani ba bayanin an ɗauke shi ne daga ƙasa ba ƙur'ani ya fara ambatan cikin shu'ab ɗin haƙuri as-sabr fil ba'sa'i ne ba sannan fil darra sannan hina al-ba's to aka tashi bayani an bayani na farko akan as-sabr al sannan na biyu as fil darra sannan na uku fil ba'sa sannan haka aka ci gaba al-mufuna bil uhudi wal uqud sannan aka yi bayani akan alwafa'u wafau sannan aka je aka yi bayani akan ah, zakka ah, wa aqama as-salata wa ata az-zakata ba aka yi dan bayani akan zakka sannan aka bayani akan sallah sannan aka bayani akan wujuhul badl na bayar da dukiya da mu'amalar mutane da dukiyoyinsu har zuwa wannan ayat da na karanta wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu wannan yana nuna maka wato ainihin wani mu'ujiza na alkur'ani mai girma sannan shi kansa gane wannan yana nuna maka zurfi wajen tunani cikin ayoyin Allah maɗaukakin sarki Sheikh Abdullah Dara zai ke cewa to da aka fara bayani akan waɗannan sai aka zaɓi eh, misalai wanda suka fi daraja a cikin kowanne aka fara bayani aka yi bayani a kansa yanzu mun ce an fara bayani ne akan as-sabru hina mun tafassara mana as-sabru hina al-ba's shine hakuri lokacin yaki ko lokacin tsanani na yaki to ba shakka ko kun sani hakuri in aka ce na yaki yana iya daukan katafojen yakin ko sai kai hakuri zaka iya zuwa yana ɗaukan kuma in ka tafi wajen yakin ka tabbata karka gudu kun gane sannan yana ɗaukan a wajen yaki ɗin ma in ka samu dama na galaba akan abokanan gaba karka wuce gona da iri kada ka yi irin kisa ba a sa ka kai ba to kusan wannan ɗin shi ne mafi ɗaukaka cikin Abinda yake shiga ƙarƙashin haƙuri a yayin fage lokacin wato yaƙi to wannan ne aka yi magana a kai a ta yadda kana da dama da za ka iya wuce gona da iri wajen faɗa da wanda ya cokale ka kaga ya neme ka da yaƙi ko to amma sai ka kame ta yadda ba za ka wuce gona da iri ba wannan shine bayanin da aka fara a wannan aya din kaga an yi magana akan qisas wani ya kashe ma dan uwa to ya kai ya ya zaka yi shine anan ake cewa ka zanto mai siffa hakuri in ka tashi ramuko kada ka yi ta'addanci kada ka wuce gona da iri ina ba ta kun gane sannan haka dai ya yi ta bayanin yadda jerin abin ya zo in mun zo kowane gaba za mu yi bayani mu faɗi wani misali ne aka ambata to wannan dai misalin da aka ambata kenan mun gane ko? ko bari mu karasa na haƙuran tunda da za mu zo makaranta ayoyin gaba ɗaya asabru fi ba muka ce shi ne haƙuri bisa cuta ba na jiki to kaga akwai ai zafi kake ji a jikinka in kana cikin abin nan ko to daga cikin abin da yake kawo yake jawo mai ake cewa eh, cuta akwai yunwa ai ko to sai Allah ya zaɓi yunwar da za ka zaɓe shi da kanka domin ya gyara maka wato ainihin ya gyara maka eh, ranka of course akwai zafi a jiki ko ba haka ba za ka ji yunwa za ka ji gajiya za ka ji mai ne waɗanda mara lafiya ma irin abin da ke ji kenan ko to sai Allah ya yi amfani da wannan amma za ka yi haƙuri duk da haka ɗin ka yi wannan ɗin sai aka ambaci azumi wanda akwai wannan nau'i na wahala na jiki a cikinsa sai aka ambaci wannan shine misalin as-sabru fi sannan bayan an gama wannan sai aka zo aka yi magana kuma akan haƙuri shi kuma fi sarra'i mun ka ce haƙuri fi sarra'i yana nufin ne? fil ba'sa sori haƙuri fil sa yana nufin ne? haƙuri cikin talauci ko? haƙuri da talauci to sai anan a makon a bayar da wannan janibi na salbi na talauci ɗin, sai aka faɗi yin haƙuri wajen cire dukiyanka ka yi amfani da shi domin ɗaukaka addinin Allah maɗaukakin sarki ana aka amfani da aka bayar da hukunce hukuncin hajji in ka haddace sura za ka haka maganan ya tafi aiko da ga magana akan kisas tunda akwai mutuwa sai aka yi magana akan wasiya da sauransu daga nan sai aka je aka yi magana akan azumi da aka gama magana akan azumi sai aka ɗanyi wata fasila 'yar gajera wadda za ta haɗa maka azumin da hajji magana akan al'ahilla ko wanda zango ne na yin aikin haji haka nan na azumi duk da su muke gane lokacin ko da wata muke gane sannan sai aka shiga da kai magana akan akan aikin haji hmm? shi ma kafin na an yi wata fasila domin ka tuna wani abu ne da ya faru da sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da za su tafi aikin haji hmm? ba sun shirya za su tafi aka hana su ba hmm? aka yi labari ya zo cewa ma sun kashe an kashe Uthman ko suka shirya cewa ta duk abin da zai faru zai faru ko sai aka dan kawo ka magana akan wannan fasila ce wannan dan ka sannan aka yi maka magana akan aikin haji aka hada maka as-sabru anan fil ba'sa da ma as-sabru hina al-ba's din hmm? eh kana iya ma kara ce anan shi an hada su duka uku din ne ma don a aikin haji akwai duka uku din ko akwai gajiya na jiki akwai gajiya na na wato ainihin dukiya sannan akwai tsanani eh, ban da yanzu da akwai aminci da ana haɗuwa ma da da 'yan fashi wadda su aikinsu shi ne su tare masu aikin hajji su kwaci dukiyoyinsu so wannan shi ne dai munasaba amma da shi a sheikh abdallah da razi ya ambata tsakanin wannan aya da ayatul birr kenan da aka faɗi ayatul bir an gama magana an gama kafa tubalin aqida yanzu za a shiga bayani akan mai shari'a daga farko maksudi na biyu an share duk wani matsala da wani zai iya gamawa da shi da wata duk wata shubuha daga addini wanda ba hude ko ba nasare zai kawo an riga an rushe an bashi amsa mun gane ko saboda haka yanzu an tabbatar maka da aqidar musulunci saura shari'o'i furu'a to su ne aka fara bayani anan haka za a ci gaba da bayani bayanin da idan ka iya fahimta su gaba a dunkule ko a fayyace to ka san musulunci mun gane ko amma in kafin ka karanta waɗannan in ka san abin da ya gabata to kasan aƙidar musulunci nan shari'ar musulunci za a faɗa maka ina fata kun gane wannan uh, bayani wadda shek abdallah da razi wadda wannan fatahi ne da allah maɗaukin sarki ya yi masa abu na biyu malamai suna tattauna cewa uh, munasa khasa tsakanin wannan ayar da ayar da ta gabata ne waɗansu suke cewa eh, ayat bayani ne in kullur ayat ta yi magana akan aqida sannan ta yi magana akan sauran abubuwan furu'a ne ko shi yasa da ta tashi buɗewa sai ta buɗe da kira ya ayyuhal ladina amanu daman ta faɗi su wane ne hakikanin masu albir ko ce su ne man amana billahi wal yawmil akhiri wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin ya ta faɗi wajen sauran ayyukansu kuma to anan tana son ta ƙara musu bayani cewa ba abin da aka ambata a can kaɗai shine ayyukan ba ko kuma kamar da muka da farko a dunkule ta musu bayanin ko yanzu za ta fayyace musu abin ta faɗa a dunkule ɗin banda aƙidar da aka riga aka yi magana a kansa saboda haka munasabar kenan shi ma dai fayyace abin da aka dunkula ne a cikin ayatu albir waɗansu kuma wadda ba su duba munasabar da haka nan suna cewa a wannan aya ce mai cin gashin kanta ta zo ne domin ta yi bayani akan alfarma na rai da kuma adalcin musulunci wajen kare rai da kuma ɗaukan fansa da yin daidaito wajen ɗaukan fansa in aka ɗauke maka ko aka kashe maka mutum to Allah maɗaukakin sarki ya bude ta da ya ayyuhu alladhina amanu al-imam at-tabari yana fadin cewa masana tafsiri suna da sabani dangane da cewa ayat tana da sababin nuzul ko a'a kuma ya hakaito riwayoyi hakanan ibnu kathir ya hakaito wannan riwayoyin hakanan ar-razi ya hakaito abubuwa guda hudu abinda al-imam ibn jarir at-tabari ya ambato da sanadinsa zuwa ga mujahid ko shine cewa mutanen jahiliya zuwa katada cewa mutanen jahiliya sun kasance shaidan ya hau kansu sosai ta yadda idan wannan ƙabilar tana da tana da ƙarfi tana da daraja sai ɗan wani ƙabila ko wata ƙabila wadda bai kai ta daraja ba bai kai ta daraja ba idan aka samu matsala waɗancan suka zo suka kashe masu daraja ɗin so in ta shira muku sai ce ai mun fi ku daraja don haka idan mace aka kashe a can aka kashe musu sai su to mu macenmu daidai take da namijinku ko in mutum ɗaya aka kashe mu sai shi to mutum ɗayanmu daidai yake da mutane biyunku idan bawa aka kashe musu sai su to mu bawanmu daidai ke da ɗa mai cikakken ‘yanci a cikinku kun gane idan har wani jigari-jigari aka kashe su sai su je su kama shugaba a wancan kabila ɗin su kashe to haka suke yi shi ne allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan ayan ya hana su wannan zalincin cewa irin wanda aka kashe ɗin wanda ya kisa shi za a kashe shi idan an kashe muku bawa ne in za ku rama bawa ɗin za ku kashe in mace aka kashe mace za ku kashe in ɗa aka kashe ɗa za ku kashe wannan zance na farko kenan zance na biyu cewa akwai rikici tsakanin waɗansu ƙabilu guda biyu wanda ya shafi kisan kai a jahiliya suna ƙoƙarin ramawa abin bai mana a yi sulhu a biya abin da za a biya ɗin amma ba a ƙarasa maganan ba har musulunci ya zo sai ɗaya daga cikin ƙabilun wanda tana wa ita aka yi aka mata kisa ɗin tana wancan ɗayan alfaharin cewa mun fi ku dukiya mun fi ku tanadi na yaƙi don haka za mu kashe mutum biyu ne da kowane mutum ɗaya da aka kashe mana so suka fara wannan ɗin suna ƙoƙarin za su aiwatar da wannan a cikin musulunci sai Allah ya saukar da wannan ayin yana nuna musu cewa hakan ba daidai ba ne in mutum ɗaya aka kashe muku mutum ɗaya kuma za ku kashe babu bambanci tsakanin wannan ƙabilar tafi wannan ko wancan mai kuɗi ne wannan talaka wancan mai sarauta ne wannan mara sarauta babu ibn kathir yake cewa wannan abin ya faru tsakanin yahudawa ne a wata riwaya ne shi da banu nadir da banu quraiza an samu gaba da yaƙe-yaƙe a tsakaninsu sai banu nadir suka yi galaba akan banu quraiza don haka suka fi su daraja so idan rikici ya faru tsakanin ƙabilun guda biyu idan ɗan banu quraiza ko idan ɗan banun nadir ya kashe ɗan ƙuraiza to ba za a kashe shi ba ba za a kashe shi ba iya abin da za a iya yi shi ne a bayar da diya amma idan ɗan ƙuraiza ya kashe ɗan banun nazir to za a kashe shi ne in kuma ba a kashe shi ba za a karbi diya to za a karbi diyan mutane biyu ne a madadin mutum ne saboda sun fi su ɗaukaka da wato ainihin uh, dukiya da mainini da sauransu haka suke shi ne sai Allah maɗaukin sarki ya saukar da wannan ayar ina nuna cewa wannan abin da waɗannan yahudawan suke kuskure ne babu bambanci tsakanin bayahudan Kuraiza da bayahudan Nazir, jinin su duk ɗaya ne in wannan ya kashe wannan shi za a kashe wannan shi ne abinda malamai suke ambata ƙarƙashin ah, sababin nuzul duk waɗannan abubuwa ne da aka ambata waɗansu abubuwa ne da suke faruwa a wannan lokacin ba wai shi ne sabab ɗin nuzul kamar yadda muka san sababin nuzul wani abu ne zai faru a lokacin wanda da baya faruwa sai ya faru sai aya ta sauka ta yi magana a kansa to wannan ya fi kama da a kira shi wata gurɓatacciyar al'ada imma na larabawa ɗin a jahiliya ko kuma na yahudawa ɗin su ma a jahiliya mun gane ko yawa saboda haka babu dai wani sababin nuzul mubashir bi ta'bir al-istilahi na sababin nuzul dangane da wannan aya ɗin to fassara aya Allah madaukin sarki ya bude ta da annida kamar yadda muka ambata ko da kira mun sha faɗa mana cewa duk hukuncin da aka buɗe shi da kira na ya ayyuhal na amanu to hukunci ne mai matuƙar mahimmanci na kawo gyara da ci gaba ma al'umman musulmi don haka wajibi ne kowa ya saurara ya nutsu domin jin abin da zai zo baya in aka faɗi ya ayyuhal ladhina amanu al-imam at-tahir ibn ashur yana cewa an maimaita wannan kiran ne ya ayyuhal ladhina amanu wannan shine kira irin wannan na nawa a wannan sura na uku na farko ya ayyuhal ladhina amanu ista'inu bis-sabri Na nabi ya ayyuhal ladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun wannan shine kira na uku ko ya ayyuhal ladhina amanu yake cewa an maimaita wannan ne saboda irin wannan shari'ar da za a ambata ya shafi hukunce-hukunce ne masu mahimmanci wajen gyaran al'umman musulmi da tabbatar da tsarinsa da kawo masa aminci domin musulmi bayan da suka yi hijira sun zanto jama'a mai cin gashin kanta mai tsari na zamantakewa don wannan ayan na daga cikin farkon ayoyi da aka saukar a garin madina a shekarar da aka yi hijira kamar yadda ya ce malamai suka ambata a cikin sababin nuzulinta, su ne wannan abubuwan da muka ambata ɗin kenan ko eh. <coughs> da aka yi hijira a madina abubuwan suka faru aka yi hijira sai ayat ta sauko to ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaikum alqisas lafazin kutiba yana zuwa a alqur'ani da ma'anar an wajabta mu an wajabta muku malamai suna cewa ana amfani da wannan lafazin domin ya nuna ƙarfin hukuncin ne a atiya salim yake cewa duk hukunce-hukuncen da za a wajabta su aka yi amfani da lafazin katib to za ka samu hukunce-hukunce ne wadda suke da girma kuma masu wahalan aiwatarwa don haka suna bukatar haƙuri misali ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumul alqisas kun ga wannan ba karamin abu bane ko ya ayyuhal ladina amanu kutiba as siyam kama kutiba ala ladina min qablikum aga shi ma azumi ba karamin abu bane ko kutiba alaikum idha hadara al maut hina al-wasiyati lan dawa adlin minkum shi ma ba karamin abu bane dan ba wanda yake koda yaji alamun mutuwa yana da wahala mutum ya dauka eh zai mutu yanzu bari rubuta wasiya ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum hmm? semeni kuma wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi hmm? kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma wannan akan Allah ne ma eh, shi Allah babu abu mai wahala akan sa ko amma dai yana nuna cewa ya wajabta ma kansa ne wannan to kutiba haka nan yake zuwa sallah Allah dukin sarki da ya ambata sallah ya ce kitaban mawqutan kitab shi yasa arrazi yake cewa wannan ta'abirin yana nuna wajibcin kisasi ta hanyoyi guda biyu shi maddan kataba din sannan zuwa da yi da ta'abirin aladin nan duk inda magana ya zo aka ce alaika kaza to ana nufin an wajabta maka yin wannan abu ne kamar yadda Allah ke cewa walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila ya ayyuhal ladina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum ana muku umarni ne mai karfi shi yasa kutiba alaikum an wajabta muku ana nuna muku cewa wannan wajibcin ba karamin wajibi bane babban al'amari ne da ake wajabta muku shi yasa amfani da wannan lafazin kutiba عليكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص القصاص ما لم يسنى تشيوى أهرش اللارب شي يعني نفن دقا قصني قص أثره أي تتبع أثره بيبيتا بجيرا أبو شيسا وانا cewa kissa mai bayar da kissa ai yana bibitan abin da ya faru ne ko sai maimaita shi yadda ya faru yasa yake kiranta kissa fartadda ala atharihima qasasa hmm? ma'ana da suka wuce da ya tambaye shi shi annabi khidr alaihi salam ya tambaye gulam ɗinsa abincinsu ya ce ai mun bari a waje kaza so daga sun wuce wurin ko fartadda ala atharihima sai suka dawo wajen suna bibiyan hanyar da suka bi hmm? saboda ka bibiyan abu shine qasas ko takassi to ma'anan kisas bibiyan mutumin da ya kisa da irin abin da ya yi mun gane ko so daidai wa daida in ya bi ga hanyar da ya biye wannan abin sai a bi irin wannan hanyar shi ma a yi masa abin kun gane ko wannan shi ita ce munasabar wannan ɗin su malamai kuma suna cewa kisas daga alƙas ne alƙasu shi ne yankewa shi yasa abin yanke abu ana kiransa almiƙas eh, mai sunansa da hausa almakashi ko ana kiransa almikas saboda yana yanki abu ko to an kira kisas. kisas ne saboda yana yanke hukunci tsakanin masu husuma guda biyu waɗansu malamai suke cewa alkisas a harshen larabci yana nuna musawa ne wato daidaito wajen ɗaukan fansa kamar da na ambata ɗazu ko an wajabta muku ku yi daidai wa daida to koma daga wannan ne dai duka suna nuna musawa ɗin Hmm? abinda ake nufi a shari'ance alƙisas yana nufin yin adalci wajen mayar da mayar wajen mayar da martani bisa uh, bisa wato ainihin zalunci da wani zai yi maka ko ta'addanci a ranka ko a wani ɓangare na jikinka shi yasa alƙisas yana zuwa a yi amfani da shi a kisa yana zuwa a yi amfani da shi ma wato ainihin jin ciwo mun gane ko a nan allah madaukin sarki ya yi amfani da shi ne dangane da kisan kai shi ya sama ya ce filkatila kutiba alaikum alqisasu filkatila dangane da wadda aka kashe a can suratul ma'ida ya yi amfani da shi dangane da wadda aka jin ciwo eh, abin da yake dona katilin nafsi Allah yake cewa katabna alaihim fiha anna nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas kage ce wal-juruha eh shine jin ciwo abinda bai kai abin nan din abin nan ba ko yace wannan an rubuta masa qisas duk anan abinda aka wajabta ma ahlul kitabi kenan in wani ya jima ciwo to ramawa kawai irin yadda ya jima ciwon haka za kisa rai da rai ido mutum ya fasa ma ido shi ma a fasa hanci shi ma haka kunni shi ma haka haƙori shi ma haka sannan sai ce sauran abubuwan da wanda abata wannan na jin ciwo a jiki shi ma dai ayi alqisas kutiba alaikum qisasu to wannan shine ma'ana alqisas cewa in kai wani ta'addanci ayi maka irin wanda kai masa din wajen ramuko ba tare da an an yi kare ba ba tare da an rage ba saboda yin ɗaya daga cikin biyu ɗin nan ba a daidaita ku ba ba yi adalci ba to adalci wajen yin wannan ɗin shi ake kira alkisas to Allah yana cewa an wajabta muku yin adalci fil qatla dangane da waɗanda aka kashe alqatla jam'i ne na Al-Khatilu. alqatilu alqatil shine almaqtul wanda aka kashe to alqatla waɗanda aka kashe su kenan alqatl Allah yana bambanta alƙatal da almaut wanda aka kashe shi ba ya mutu ba kuma duk da wanda ba a kashe ba duk wanda ransa ya bar jikinsa dai irin mufaraka kulliya ya mutu aiko ko menene sababin mutuwa din to amma qur'ani yana bambanta tsakanin alqatlu da almaut alqatlu shine wanda zai faru da sababin wani wani ya yi amfani da wani abu wanda ke kashe mutum kuma wanda bai kashe mutum ɗan amma ya dake ka da wannan kuma hakan ya sabbaba mutuwanka shi ake kiransa alkatar eh, amma wanda zai faru ba ta hanyar wani ya yi maka haka ɗin ba ya sabbaba maka wannan ba ka yi bacci kawai ka tashi wannan sunansa mutuwa ƙwar'an yana kiransa mutuwa yana kiransa alwafatu allahu ya tawaffal an fusahi na mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha almaut wa yursilul al-ukhra ila ajalin musamma allahu ya tawaffal an fusahi na mautiha allah yana ɗaukar rai yayin baccinta in muka kwanta mun yi bacci to duk ana ɗaukar ranmu amma wannan mufaraka ce juz'iyya ba kulliya ba wallati lam tamut fi manamiha Allah yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha da wacce bai kaddara mata mutuwa ba a cikin baccinta wani idan ya kwanta baccin sai Allah ya dauke shi da wanda ma ba zai mutu a baccin ba duk ana ɗaukar rai ɗin hmm? fayumsiku allati qada alaiha almaut wanda ya hukumta mata mutuwa cewa a baccin za ta mutu to sai rike ta can wa yursilu ila ajalin musamma Wace ba rubuta mata mutuwan ba sai a sake ta sai ta ci gaba da rayuwa har izuwa mai lokacin da aka wato ainihin ya mata in lokacin yayi shi ma sai yumsiku ya yuwaffiha kenan abun nan saboda haka wannan shine bambanci tsakanin alqatl da kuma mene da almaut Allah madaukakin sarki yana cewa wala in muttum aw qutiltum la ila Allah tuhsharun ko ta wace hanya dai za a tara ku a wajen Allah madaukakin sarki in ma kashe ku akai ko mutuwa ku kai to alqatilu malamai suna cewa wannan siga ɗin ana cewa alkatil ana cewa aljarih ko saboda haka jam'in alkatilu alkatila jam'in aljarihu jarha ko to cewa ana amfani da wannan sigan ne ma duk wani abu wadda za a yi maka ba da san ranka ba wadda kake kyamarsa ba ka so ba wanda ke so a kashe shi ba wanda ke son a ji masa ciwo ko to irin waɗannan su ne ake musu amfani da irin wannan nau'i na uslubi ɗin hmm? jarha da katla da ire-irensu ba alaikumul qisasu fil katla an wajabta muku yin kisasi cikin wanda aka kashe a wanda aka kashe kuma wani ƙisasi za a yi masa a maganin ita ce fi amril katla fi sha'anil katla ko bi sababil katla dangane da lamarinsu ko mana sai an an kashe wani to ga yadda za ku yi ku wadda kuke rayan ne ake magana da ku aiko ba shi wancan ba su wanda aka kashe ba ko an wajabta muku dangane da al'amarinsu in kun tashi za ku yanke hukunci to ku yi adalci shi ne ma'anar magana da ku ce ba alaikum alkisasu fil katla ina fatan mun gane ma'anar aya yanzu to sai Allah yake nan an faɗe shi a dunkule to ga tafsilin me ake nufi da yin adalci ɗin dangane da al'amarin waɗanda aka kashe shine Allah ya faɗa na alhurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa ɗa a kashe shi da ɗa in ɗa ya kashe ya kisa to ɗa za a kashe in bawa ya kisa bawa za a kashe in mace ta kisa mace za a kashe ana magana in kun halarto a hawaɗin arab da larabawa a jahiliya da muka ambata ko ba cewa in an kashe ma wannan sai su ƙara diya ko ko kuma ba za a kisa ba wannan suna alfahari da shi ma su a jahiliya shine abin da suke kira at-takayulu fi dima takayulu fi mana yin fifiko kenan wajen jini ko kuma rayuka har suna bayar da labarin cewa wani an kashe masa wani dai danginsa ko ɗa ko wani abu sai su waɗanda ‘yan uwan wanda ya kisan suka zo domin a yi sulhu a zauna lafiya a game za a yi suka ce mai kike so mai maka ya ce abu ɗayan uku ne ya ce na farko shi ne kurayar man da wadda aka kashe ba ko na biyu ku cika min gidana da adadin taurarin sama na uku ku kawo man mutanen ku gaba ɗai in kashe su duk da haka ba na jin kumbiya ne <laughs> an kashe wasu mutum ɗaya ba rayawa kam ai ba zai yi ba adadin taurarin sama wa ya san su ballantana iya mallakansu eh to ko kuma a tara ƙabilarsu gaba ɗaya su zo ya kashe su duk da haka yana ganin in yayi hakan fi ba su biya ba su kai wato yawo a nashi ɗin ba kaji tsananin zalunci ko saboda yana ganin ya fi su daraja so ɗansa guda ɗaya ya fi kabilar gaba ɗaya daraja wannan misali ne na abin da suke suke abin nan na mai yake cewa attakayulu fid dimara shine Allah madaukakin sarki yake cewa ga yadda za su yi al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa saboda haka qisas ya zanto bainal ahrar da bainal al-abid da kuma bainal al-inas zamu zo mu yanzu mana tafsirin ayar ne kawai za mu zo mu faɗi hukunce-hukuncen ko so abinda ake nufi kenan ɗa in yi kisa shi za a kashe hmm? bawa in yi kisa shi za a kashe matsayinsa na bawa mace in ta kisa ita za a kashe mun gane ko akwai malaman da suke faɗan shi akwai daga cikinsu a jahiliya akwai wanda idan mace ta kashe namiji to ba za a kashe ta ba hmm? shi ne magana da muka yi ɗazu ɗin ita ba za su kashe ta ba hmm. ta yi kaɗan sai a je a nemi wani namiji a cikin ƙabilarsu shi za a kashe haka nan bawa haka nan in ɗa ne kuma sai a nemi guda biyu ko kuma a duba wanda ya fi daraja a cikin ƙabilar wanda ya fi suna sai a kashe shi tunda ya fi wannan kima to wannan abin ne ayan ta zo ta rushe kun gane saboda haka wannan maganan ba yana nuna hasar ba ne ba yana nuna mukabala ba ne cewa ok bari yi wani abu in ya ce alhurru bil hurri kaga ya ambaci maza ne ko so ya yi daidai da azzakaru bil zakari kenan hmm? wal abdu bil abdi kaga ya yi daidai da al'amatu bil amati ma kenan in an yi mukabalarsa ko wal'unsa bil'unsa shi kuma ya kenan shin ya yi dare a ce wal'unsa bil zakari abinda su suke yi kenan aka hana su ko? Hmm? to kenan yanzu idan namiji ya kashe mace ko mace ta kashe namiji za a yi masu kisasi ko ba za a yi ba so zahirin aya din in kawai mutum ya karanta abinda zai dauka zai fahimta kenan cewa idan har bawa ya kashe ɗa to ba za a yi kisasi ba ko ɗa ya kashe bawa to ba za a yi kisasi ba ko mace ta kashe namiji ba za a yi kisasi ba dole sai in ɗa ya kashe ɗa a yi kisasi in bawa ne kashe bawa a yi kisasi idan mace ce ta kashe mace a yi kisasi idan jinsin ya bambanta ta babu kisasi wannan shine zahirin magana mun gane ko to amma in ka karanta in ka sa abin da muka ambata na background din aya din da al'adar larabawa zaka gane ana son a kore wani abu ne kawai so mantukin ayan yana magana akan wannan lalle in ɗa ya kashe ɗa za a kashe shi in mace ta kashe mace za a kashe ta in bawa ya kashe bawa za a kashe in abin ya saba wannan ayar ba ta zo magana akan in an sassaba din bane tana magana ne da mu'alajan wani waki da yake faruwa a wannan lokacin saboda haka in muna son hukuncin idan jinsin ya bayyana to sai mu je waɗansu ayoyin ko mu je suna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda za mu zo mai bayani akan wannan insha Allah wajen bayani hukunce-hukunce da ayat ta ƙunsa sannan Allah ya ce faman ufiya lahu min akhihi shay'un duk wanda aka yafe masa yafewa shine a cire maka wani abu ko afallahu amma amma salaf duk wanda aka yafe masa wani abu ufiya lahu shay'un shay'un din nan na kira ne fi siyaq ash-shart fata'ub duk karancin abinda aka sauke masa mai dama abin da aka ce anan ne kisasi ko ya yi kisa to me za a yi masa a kashe shi in an yi masa wani abu wadda ba kisa ba ko kaga an yafe masa wani abu an yafe masa wani abu to komai karancin abun shi ne anan malamai suke cewa idan auliya uddam ɗin mana waliyan mutumin magadansa asabarsa suna da yawa sai aka zo kowa ya ce shi yana son a kashe amma banda mutum ɗaya mutum ɗaya ya ce a uh, muna ni ina ganin ba sai an kashe shi ba ya ba mu diya saboda shay'un sai malamai suka ce to za a rinjayar da maganan wannan ne wanda ya ce a bayar da diya din so a sheikh as-sa'di yake cewa wannan ta'abirin da Allah ya ce fa man ufiya min lahu min akhihi shay'un kaman kwadaitar da awliya'ud dam yake yi su bar su bar kisa ɗaya hmm? again wannan yana nuna muku cewa kenan duk da cewa kisasi wajibi ne amma auliya uddam an ba su zaɓe idan aka kashe mutum to kana da zaɓe shi ta qur'ani yake cewa wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan duk wanda aka kashe da zalunci to mun sanya wa waliyinsa iko iko akan me akan wanda ya kisa din nan sai abinda waliyin wanda aka kashe ya ga dama hukuma za ta yi da kai hukuma bata isa ba in ka kashe ma mutum wani nashi ta ce ta yafe idan ka ce kai ka yafe hukuma ba ta isa ba ta ce ba ta yafe ba <laughs> kun gane ko? so babu wani wanda yake da daman yafewa a nan sai kai waliyud dam magadan wannan mutum su suke da dama su ce eh sun yarda a kashe shi ko a'a a ba su diya ko kuma sun ma yafe kawai a kyale shi tafi dangane da matsalarsu shi yasa annabi alaihi wasallam yake faɗa ingantaccen shira duk wanda aka kashe masa wani to yana da zabi imma kisasi imma kuma ya yafe da khairin nazarai abinda ya fi masa shi zai yi ina fata kun gane to duk wanda aka sauwake masa wani abu Allah sai ce min akihi min da mai akihi ko daga wato kisasin nan da za a yi masa a sakamakon kashe ɗan uwansa da yi hmm? ko kuma afuwan ya zo daga ɗan uwansa shi sa ɗazu da nake tarjama na shi muku ɗan uwan in ma ya zanto shi wanda aka kashe ko ko kuma ya zanto auliya ulmaktul ma'ana ya soke mutum da wuka kafin ya mutu ya ce in na mutu na yafe masa mana kar ku kashe shi amma ku karbi diya kaga ya rage masa wani abu ko to duk wanda aka rage masa ukuba daga kisa zuwa ga ne diya to su ne Allah yake musu wasiya su biyu din fattiba'un bil ma'ruf wasiya ne izuwa ga shi al'akh wanda ƙeran gome auliya maktul to ku bi wannan mutumin ta hanyar da ta dace wajen karɓan diya ɗin kada ku matsa masa an san za a karɓi diya ɗin malamai suna sha daga dukiyansa ne sai idan akila ‘yan ƙwanshi sun ga dama su taimake shi idan kisa ne na kuskure shi ne ake cewa aƙila ‘yan uwansa ne su za a yi karo-karo a haɗa a biya biya ɗin amma in kisan ganganci ne shi a cikin kuɗinsa ne shi zai yi ya dako ya zo ya biya kenan kaga in ba mai kuɗi ne can sosai ba ba ka ce masa a lokaci guda ba za a raba ne a ce a kowane shekara ko za ka biya diyan nan shekara kaza a kowane shekara za ka kawo mana kaza to in an yi wannan yarjejeniya to ku bi shi sannu-sannu ku bi a hankali wajen karɓan diyanku hanyar da ta dace shi ne ma'anar fattiba'un bil ma'aruf shi kuma wadda aka yi masa afuwa da man ɗinnan kenan shi ake masa wasiya da ada'un ilaihi bi ihsan to shi kuma ya bayar da wannan diya ɗin bi ihsan da kyautatawa kar ya yi maɗalo Hmm? lokacin biya ya ƙi biya ya ƙarya ya ce ba shi da shi yana ƙara jan abin ko ya yi baƙar magana ko ya yi dai wani abu wanda bai dace ba a nan malamai suna cewa wancan an ce mashi ya yi bil ma'aruf wannan an ce masa ya yi bi ihsan wancan bil ma'aruf saboda shi aikin na ɗa'a ne hmm? shi bai laifi ba shi aka yi wa laifi sai aka ce to yi eh, abin da aka sani wajen bin in kana bin mutum bashi shi wannan an ce masa yi ihsan saboda ya yi laifi ne saboda ka kyautata wadda zai yi shi ne zai kankare laifin wa atbi sayyi'ata alhasanata wa A ilmane as tamhuha in kai mummuna sai ka bi da kyakkyawa haka ibnu ne ke cewa wannan shine nukta na ta'abir canza ta'abir din ba ce wancan fattiba'un bi ihsan ba ai kyautatawa ai ya riga ya kyautata tunda ya yarda kar a kashe shi ko a bar shi da ransa ai ya kyautata to sai sauran bil ma'ruf shi ko wannan shine yake bukatan shi ma ya kyautata yayi barna da farko to shi ake son ya kyautata yanzu shi yasa aka yi amfani da ihsan fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan sai Allah ya ce zalika takhfifun min rabbikum rahma zalik wannan hukuncin yarda da cewa waliyul maqtul zai iya sauka daga nisasi zuwa diya ko zuwa eh zuwa diya dai anan din wannan mai ne daga Allah madaukakin sarki wannan yana ishara ne da kenan cewa da al'amarin ba haka ba yake a shari'ar da ta gabace ku ba haka abin yake ba sa abdullahi ibn abbas yake cewa yahudawa su auren su kisasi ne kawai babu mutum diya in wani ya kashe wani kawai a kashe shi ne waɗansu malamai suna ƙara cewa su kuma kiristanci su a wajensu babu kisasi diya ne kawai shi ma wahala ne wani ai abin da zai kwantar masa da hankali kawai shine ga an kashe wanda ya kashe dan wani saboda kan an kashe masa dole diya ne zai ce zai ce yana gara mai zai ce zai sayar da dan wannan shi ne amma akwai wanda kuma zai ga cewa shi to tun da dan wani ya riga ya mutu kuma wancan ko ya mutu ai duk ba zai shanye masa abin nan ba ko sai duba ya ga yana da bukatun kuɗi sai shi to ya biya kuɗin wannan ya fi masa ya ga mutumin yana shan wahalan zuwa neman kudin ta ce kawai baya to Allah ya bashi wannan zabi kaga wannan <laughs> wannan rangwame ne ko sannan a lokaci guda tausayawa ne a gare mu saboda haka wancan an tsaurara a bangare guda wannan shi ma an tsaurara a bangare guda amma shari'ar musulunci sai zo da abun duka biyu sai zanto shari'a ta wasatiya kamar da yake a komai nashi shari'ar adalci da tsakatsaki akan komai ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم دك وند يتأدنشي بعد ذلك ذلك أي أبو قداني ذلك نفركم من الشموكم دي أدم منكم يرججيني أكن دي تخفيف من ربكم ورحمة تو فمن i'tada ba'da zalika duk wanda ya ta'addanci bayan an yarjejeniya dangane da diya alhali abin da ya dace ai shine ittiba'un bil ma'ruf wa ada'un bi ihsan sai wani ya je ta'addanci malamai suna shi abin da yake nufi anan idan waliyud dami ko awliya'ul maqtul bayan sun riga sun yarjejeniyan karban diya ko sun fara karban diya ko ma sun karbi diyan sun cinye sannan wani ya je ta'addanci kuma ya kashe wannan mutumin bayan ya riga ya biya diya ko an yarjejeniya ya fara biya diya sannan wani ya je kashe shi Allah ya ce falahu azabun alim to lalle yana da azaba mai tsanani wannan azabar anan gidan duniya ko a lahira malamai suna yin tafsiri guda biyu akwai wanda suke cewa anan gidan duniya ake nufi cewa azabun alim din shine a kashe shi shi dan waliyan wannan wannan wanda ya kashe yanzu wanda da ya kashe mashi nashi to kada su yarda da wani abu in ba kisa ba <laughs> kun gane cewa shine azabun alim din shi kashe shi za a yi kawai ba za a ba su zabi ba a wannan yanayin masu fassara cewa azaba a nan duniya kenan asiri yake sha wannan maganan ba ita tafarin jaye ba haka nan alhafiz ibn kathir magana na biyu din wanda ita ce tafarin jaye din shine azaban lahira ake nufi azaba lahira yake nufi wannan gargadi ne saboda hakkin gashi nan Allah ya yi hiffa ya yi rahama ya gani to wannan Allah yana cewa za su haɗu ne da shi saboda haka azaban lahira ake nufi a nan mai raɗaɗe amma a duniya kuwa mai za a yi masa za a koma farkon ayace kutiba alaikum alqisasu fil qatl yawa shi ma ya hau kansa in sun ga dama su ma sun ce sun yafe to sai a aiki da wannan ɗin ina matar ma'ana ayat ta fito to ayat lokacin mai yayi za mu tsaya nan insha Allah eh, sati mai zuwa za mu karasa bayani aya na biyu ɗin sannan sai mu faɗi hukunce-hukunce da fa'idodi da ke cin waɗannan ayin guda biyu abinda muka faɗa zan to dai farala shi daga Allah madaukin sarki mana roƙonsa ya daɗa mana inda muka yi kuskure mana roƙonsa Allah madaukin sarki ya gafarta mana wa sallallahu ala muhammadin وآله وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته